Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Suisse. Jama'a maza da mata barkamu da saduwa. muna muku lalai marhaban da kasancewa tare ga gidan rediyon karkarar filin muryar talaka wanda ke farin cikin gabatar muku wannan muhawara kamar yadda mun ka saba lokaci zuwa lokaci muhawarar mu ta yau za ta ba mu damar tattaunawa kan sha'anin ambaliyar ruwan damana wanda garin filinge ke fama da shi musamman bisa wace irin gudunmuwa ce al'umma ke kawowa wajen kare gari to shi dai garin filinge an gina shi ne a cikin fadamar da lalboso a kusa ga duci wanda ke haddasa malalowar ruwan damana zuwa cikin gari don kare garin fadawa cikin yanayin ambaliya ya sa magabata na da wuri daukar mataki na gina wannan gallaba talaka mai tsawon gaske yau da kimanin shekaru arba'in da aji wannan gallaba dai ta taimaka sosai wajen kare garin inda ruwan da ke kwararowa daga duci maimakon su nufi gari suke zuba a cikin tafkin gwadale wanda an ka aikace shi domin haka sai dai a kwana a tashi garin filinge na fuskantar ambaliyar ruwan damana abinda bai san shi ba a can baya a bara tsakanin 27 ga watan Agusta zuwa 13 ga watan Yuni na shekara 2023 kimanin gidaje 230 ne sun ka hwadu yayin da wasu 117 sun ka lalace sakamakon ambaliyar ruwan damana abinda ya yi sanadiyar mutum 5,780 barin mazauninsu. ko menene ke iya zama dalilan da sun ka sa garin filinge da kewaye fuskantar ambaliyar ruwan damana wani irin illoli ne wannan ambaliyar ke kawowa ga al'umma wace irin rawa ko gudunmuwa ce al'umma sun ka kawo don yaƙi da wannan ambaliya wani irin matakai ne ya kamata a ɗauka don a ƙara kare gari a gaba ire-iren tamoyin da mun ka tsara kenan cikin wannan shiri wanda ni amadu asman zan gabatar domin samun amsoshin da sun ka dace mun gayyato a cikin ɗakin magana malamai da na duba nan a hannun dama ta muna tare da malama maryama haruna wakiliyar ƙungiyar mata sannan kuma muna tare da isufu abu wakilin sarushin aljanin daji a fuskar komin kinfilinge a nan kuma hagu ta ina tare da isufu umaru wanda ya zo da sunan matasa sai kuma nuhu a abarshi shugaban zauren shawarar nan na ccgsd malamai muna isar da mu da kunka karba goron gayyatar mu. kafin dai mu shiga cikin tambayoyin ina gayyatar ku da ku saurari ra'ayoyin waɗansu mazauna garin filinge da mun ka kusanta kan wannan maudu'in na yau ni ne shehu haruna da wannan da agarka biske da yanayi na ruwa masu cika garin hilinge abubuwa da yawa suka kasu na farkon hwari dai akwai hanyoyi na wajen hwalis hanya wadda an kai an yanke duci ba ɗauka mishi mataki ba na magudanar ruwa normal ma da an kai shi tun harkun hari inda an ɗauka mishi mataki da ƙasa gare shi can wajen baya yamma can na kamata a yi rame wanda zai hana ruwa na can baya gari eh, bayan duci su zo gari to ba a ba ya kama na wannan matsalar nan kuma in ka wuce gebe wancan na goribai na tunwalis shi ma shi na karuwa akwai gebe wanga na wajen maraya to duk matsalar hilingi daga nan ta taso ta biyu an zaka an yi muna eh, dig wannan mai son banza ya ta ya ga dukkin nan an tara mishi laka ya kwashe laka shi ya zaka yi gida na uku ya zama to kuma cikin gari babu tsari wurin da ma ruwan ke gudu su zaka su kai da an yi gidaje to gidajen nan su ya ka babban matsala ma wanda ya sa yanzu hilin gida da sai a hankali sunana saidu musa garkiyan hulani lallai mun samu ambaliya ruwa dalilin dalilin digon shi ya fashe ruwa ya yawa kuma digon ma ya kai shekara nawa yanzu bar dai ruwan ya fashe shi ya yi caji caji caji ba a san misali ba sai da ruwa ya zubo muna yanzu da ya zubo wallahi ya yi banna don nuwan ga karkiyar duk babu inda dace ba su faɗi ba eh Suna na hawa mun kaila ina karan hilla ne mu dai bara cikin damanan na Allah ka mun ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa kuma an mahanta muna ta gini biska hanyar ruwa hanyar ruwa kuma an girhe ta ko dole a mun ambaliya kuma yawancin ruwa shi an mahalin ambaliyar ruwa kuma shi kuma an like mana duk ga muna ta kwashe abin mu muna ta zuwa muna ta yin salan ginne muna ta komi da komi shi an mahalin kuma shi ko ruwan shi ya zubo kuma cikin gari dugon ya shi ma kwarai ya ji ma kwarai wallahi yana son a tadda shi a tadda mun ita a kama mun kuma a taimaka muna saboda masu hannu da shuni su sa muna hannu su gyara mun dige mu kan ruwa shi mu ko yanzu mun tsorata fa wallahi mun tsorata asara wallahi dakuna sun hwa mu samu kayan dakuna ba a samu komi amma wallahi kaya sun baci abin da ruwan da ya saka karhe bui na dare dakuna suna ta haduwa wani ka ya dauka baka dauka komi mun samu tasiri da wallahi wasu kenan daga cikin ra'ayoyin waɗansu mazamna garin filinge da mun ka saurara biskai ga abun da ya shahi ambaliya ko dalilan ambaliya a cikin garin filinge idan na fara ta bangaren ka ishuhu ko menene ka cewa dangance da wannan ra'ayi ah, na waɗannan da muka kusanta biskai ga abun da ya shahi dalilai na ambaliya a matsayinka na wakilin matasa ne to jama'a salamu alaikum eh lalle mun saurari ra'ayin jama'a magana ta gaskiya a wanda malamin da ya wannan zance na farko ya ka zancen biskan hanyoyin ruwa da aka bude mai ba ɗauki matakin su ba sibirai kowa ya sani yadda suka gai fisibilai gaskiya ne sai dai ƙari da muke son mu yi dangance da wannan abubuwa saboda sun da dalilai duk wannan da kuka ɗauka in kun ka dibe shi na ji akwai matar da ta yi zance an kwashe laka da sauransu mutane masu son banza gaskiya haka nan na duki wannan kowa ya sani lokacin da aka yi shi mutane sun yi ta bada nasu kokari don ganin kare shi mu dai mutane ne wanda muna bada shaida mazauna wannan kote akwai wanda sun sha kaiwa kara ma sun sha kaiwa kara dangance da mutane masu kwasa wannan laka ka iske mutum ya zo ya tar da mota shi ko tarko ya koshi laka ya tahi saboda karshen ta shi ba ma cikin wannan yanki yake ba to in kun kadi ba nan matsaloli waɗanda suka kawo wannan akwai waɗanda fi lai wannan mu ne muka jawo shi tunda ambaliya kowa ya sani ruwa filin daga ina suke zowa yadda kuka ce filin ja an gina ta ne cikin wurin da ruwa suke to a ah, mun gode sosai isu za mu zo wajen ka hannu a bar shi biske ga wannan takaitaccen ra'ayi kaɗan da muka saurara biske ga abin da shahi dalilai na ambaliya a cikin garin filinge ko menene zaka cewa ah, lalle kaya gamsu sosai da wayannan dalilai da sun ka bada ko kuma akwai wasu dalilai da kake ganin cewa ai ba su hito da su ba da ya shahi ambaliya a cikin garin filinge eh na gode kwarai da kuka bani dama in tsoma bakina cikin abin da shahi ambaliya ta garin filinge tabbata na saurari ra'ayin mutane wanda sun ka ba su a biske da abin da shahi ambaliya a fita ga haddasa shi eh haka ne duk in ka saurara su dukansu ko ne ya zancen gallaban nan wannan haka ne tunda yanda suka faɗi tabbat gallaba an yi ta ne dan ta kare al'umma ta kare garin hilinge da ruwa wannan nazari na mutanen da wuri to ruwan nan da ka sa ambali dan menene ke sa ambali ta kwana ruwa ne in sun kai yawa suka sabko ƙasa ba ta shanye ruwan dole ruwa sai sun yi gudu zuwa ina ruwa sai sun wuce wurin da ya kamata su zamana su taru to wannan wuri matara anan an tattare wurin ruwa dole hanya gare su sai sun bi hanyar nan su ta inda suka taruwa to an tari dole ce wurin za su tsayawa su tsaya cikin gari dole ne a samu ambaliya to do ga abubuwa me yasa mun ka same su mun cinci kanmu yau cikin wani yanayi yanda ruwa za su zubo yadda kima wannan canje ne shekka wannan abin mutane su kwaɗi gaskiya ne eh haka ne abin su kwaɗin nan haka ne abubuwan sun kwaɗi insha Allah salamu alaikum zan kuma wajen ku madam Maryama domin mu shi ko kuma eh, ta bangaren ku a matsayin ku na wakilai kungiyar mata ko menene kun ka rike ko kun gamsu da ire-iren waɗannan dalilai da waɗannan da mun ka kusa kusanta sun ka gai wanda ke haddasa ambaliyar ruwa a cikin garin filinge assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to wallahi duk maganganun mutane sun kare na gam da su ba su faɗi laifi ba duk abin da an kai na sun ka faɗi amma ni kuma akwai ƙarin bayani da gare ni ko zuwa nawa ma ce abin da kamu na ambaliya aiki na bagarai bagarai na son rai kai ka so kanka ba ka son dan uwa duk innan da an kai shekara shekaru me sai ka iske an zaka an kwashe shi in kai magana a ce babu ruwanka ko kuma muna gino ni inda mun ga dama gototi duk mun kashe ole ke mu sa ruwa cikin goto. kwamitoci su shige sai mu ka ta kwasu shara mai nauyi mu sa ba su wucewa kenan dole sai mu samu ambaliya cikin garin mu to mun gode sosai malama maryama idan na kewaye wajen ka yanzu malam isu abu kai ne ka zo da sunan wakili na sarushi na aljanin daji wanda ya zo ta fuskar kin filinge to muna so mu ji dangance da wannan ɗan kaɗanin ra'ayi da muka saurara bisa dalilai masu haddasa ambaliya a cikin garin filinge ko menene ka rike a cikin wannan ra'ayin ina murna da wannan gayyata da rediyon muryan talaka ya yi muna mu zo mu zauna mu tattauna mu yi muhara biskai ga haraka ruwan ambaliya garin filinge vraiment na ji daɗin wannan abu ne da dole sai mutane sun tsaya sun zamna sun tattauna don a san me ke haddasa wannan lallai mun saurari mutanen da kuka tambayi ra'ayoyinsu sun gaye abin da suka sani wasu amma sun rago sauran abubuwa da ke haddasa wannan ambaliyar ta garin lalle su yi zancen galaba wadda ake ce digid a turance sannan akwai wani ya yi zancen yankan duci da aka yi hanya da anka hudu ta tunfalis lalle nan yana da gaskiya hanya wannan an anka yanka hanya dole sai an yi hanyar magudanar ruwa wadda za su gida ruwa su bar su mai anka bar ruwan kawai daga hanya da sun taho guda ne za su shigo gari kuma dig ta galabakin maharin lalacewa ta ga yadda suka hodi ne mutane da ke zuwa suna ɗaukar laka shi amma harin aikin da ya kamata ta yi ba za ta yin shi ba hatta ta rike ruwan da kuma gine-gine da wasu suka yi bisa kan galaban nan tunda an gini bisa gare ta shi ma wannan yana haddasa ruwa su ƙetare ta su ce fasu an taɓe ta abinda da take ta rike yanzu ba ta ta rike shi bayan wannan idan aka shigo gari akwai kodorko kodorko na ruwa da abisa hanya da ke duka an yawanci an daɗe hanya paske an daɗe ne an daɗe inda ya kamata ruwa su to su bi in ma sun shigo a gaba wani ya zo ya zo wani abu ko kuma wata shara ta shiga wurin ya daɗe ba ruwan ba samu su wuce su kuma ruwa in ba samu hanyar su ba kuma suka yi yawa dole sai sun tafi kenan in ba samu gaya da aka musu ba duk inda tsohon hanyar su take sai sun biyo ta kuma sai sun nemi inda take duk inda ta bi sai sun bi ta kenan dole ne a samu ambaliya wannan lalle garin filinge yana cikin fadama zan tunda ni sai in ce fadama tunda sai dan zan ba fon ya kawo wannan amma babban abin da ke ya na wannan duka bai kai ga yanayin canjin lokaci ba da yake da a da aka dawo baya shekaru hamsin nan baya da ka leƙa nan ka huta ko ina ka shiga icce ne gonaki kasa suna nan da ranta da komi mai yanzu babu itace gebbuna sun yawa ko ina ga duwatsuna dole ne ruwa su shigo da ƙaryar da suke so ba sai babu abin da ke tare su don ka a tunanin na wannan abubuwan da ne mutanen sauran suka rage da basu su haɗi ba oh, to madalla ka dai mu kai ga tambayar mu ta gaba muna son mu komo biske ga abin da ya shahi eh, abin da ya shahi sauyin yanayi to madam madam zan komo wajen ki biske ga wannan tambaya dai ko kin gamsu da cewa lalle sauyin yanayi yana ɗaya daga cikin manyan dalilai waɗanda sun kasa ambaliya take faruwa a cikin garin filin ge. na na wannan amsa lalle haka da na tanshi raina tun da nan ga deja garin nan bayan eh, ba wani karhi a da lakab ba cinan duwa da an ka ruwa wari ana yi muna milimetar ashirin talatin yanzu da an yi muna hamsin shi ce nan garin ya kuɗi ce nan can shirai ne dai na kamun ambaliyan nan na yi gamsar wannan amsa. to madalla malam nuhu zan zo wajen ka har yanzu dai kai ga wannan tambaya wadda ta shahi sauyin yanayi wanda yau al'amari na muna ganin shi ya zama gaskiya a cikin yankunan mu wanda kuma kullum ana ta maganan shi to a cikin wanga shiri namu ko muhawara mu ka gamsu da cewa lalle shi na ɗaya daga cikin ababe waɗanda sun ka zama dalilai na kawo ambaliya a cikin garin filinge eh tabbat ani in mu koma tun can ba wurin dalilan daga ka ambaliyan ma ni maka nayi maka zancen canjin yanayi saboda canjin shi ɗaya na kai inda zai sa yanda ka ji isu ya ce ruwan da muke samu wanda ya kamata a rarraba su ƙallar ruwan kashi biyar ne ya kamata a yi amma sai a yi su lokaci guda a nuna avers kamar batu da ke cewa zubi guda sai a zubo muku su to canje ne shi na sa wannan abin ne eh kenan ha gani mu kuma da an samu irin wannan ruwa da yawa suka zubo to dole ne mu laka mu ba ta ita ginonin laka ne kuma ga wuri an daɗe hanyoyi abubuwa da yawa za sa dole a sa an yi ambaliyan nan eh dama haka canje ne shi na kawo wannan abin tabbat za mu kare da kai malam isu biske ga wannan tambaya ta ko kun gamsu ko kun tabbata da lalle cewa sauyin yanayi yana da wani bangare na dalilai da sun ka kawo ambaliya a cikin garin filinge ko mi za ku cewa dangance da haka nan lalle haka ne canjin yanayi dole ne tabbat tabbat tunda wannan bai kai ma sai an hutu an gaya mutane ba daga ganin yanayin kowa ya san da wannan kuma su ruwa na sama a da suna zuwa bisa lokaci kuma a rarrabe me sai dai yanzu yin canje yanayi da ya kawo ruwan sai su zo ba bisa ga lokaci kuma su zo yadda suka ga dama sannan kuma mu kamun mutane jama'a na yan gari muna nan ga kwantire mun kara fasce muna kashe-kashe itace muna bunga mun rage ma kasan mu karhi fasce akwai ice ga kasa shi yasa sanyo yake sa kama kari har ya ɗauki ruwa da take so ruwan ta hana mu ruwa gudu da kari mai tanke babu itace da za su tsaida su har ta rike ruwa da kyawu ta sha su dole ne ruwa da sun ka zo haka za su gudu har su kai ga gyabbuna da komi dole ne su gudu da kari su zo su ci magani su ci gari don kuma ma yanayin canjin yanayin nan shi a gaba shi a sahun gaba bisa ga wannan ambaliyar ta ruwa da take nan ga damu mu Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation sis To madalla malam isu kun tabbata ko kuma kun amince da cewa sauyin yanayi na ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suka kawo ambaliya a cikin garinmu. Eh to gaskiya ni ma na gamsu da magana canjin yanayin nan. Saboda in kun ka ɗauka shi aljanin daji ya yi zancen cewa da ruwan da ana yin ashirin arba'in sai ka iske an yi ɗari da ashirin an yi kuma tamanin alhali mu in kun ka cikin filin ya ya an kai milimetar ashirin ma sai ka ɗauka kama an yi sattin nan sai nan ka gani akwai canjin yanayi wajen wannan na yarda da gaskiya canjin yanayi shi a makasudin wannan abubuwa kayan mu kada ta matsaloli mu ma. Eh. To mun gode sosai bisa kai ga wannan tambaya da amsoshi wa kun ka bada masu mahimmanci sosai da sosai. Dandalin cigaban ƙasa. To malamai mun gode sosai da wannan karin bayani da kunka ka bamu biske ga abin da ya shahi eh, wa'annan ra'ayoyi da muka saurara da sun ka shahi dalilan ambaliya a cikin garin Filinge. A duka dai lokacin da ake magana ta ambaliya to lalle tana tare da illoli daban-daban wa al'umma musamman ma. To anan ina so mu ji Maryama a naki tunani kowane irin illoli ne kike ganin ambaliya ta kawo ma mutane a cikin garin filin ya kasancewa kina ɗaya daga cikin waɗanda ma abin ya shahwa. lalle ambaliyar nan kai ta ka illoli da yawa tun da Allah ta kori mutane da yawa ta da mutane da yawa da yawa sun bar mahallansu sun koma da hilin Allah sun ka zamna mun ga sarwa habisu guduran sun ka zamna Cin bai makawan wannan eh, ambaliyar da ita ka mana wannan Allah ka dai Allah ya gyara dai ba samu mace mace ba amma wallah mutane kai gaskiya sun wahala to isu idan na komo wajen ka kaji madam madama ta yi maganar illoli daga na ambaliya akwai su kamar kora mutane su tashi su bar mazaunin su ba tare da ma samun wani wuri ba matsayin ka na matashi akwai mine kake kallon ya zama illoli waɗanda wannan ambaliya ya kawo a garin filin yi. masha Allah gaskiya ni dai na. ina ganin abubuwa da dama banga abubuwa da suka tada mini hankali kamar ambaliya wanda mun fuskanta ba saboda dai ni shaida na ina ciki magana ga da aka na yi da kaina ina cikin gida ko da wannan abu ya faru da dare mutane da dama sun yi asarori na kayayyakinsu na gidajensu wasu sun samu sun dan maida kaɗan cikin abubuwan da suka yi wasu kuma suna nan har yanzu ba su da wurin da suka zama sai na illoli na da dama wannan ambaliya ya kama mutane sai dai mutane su rungumi kaddara kuma a ɗoki matakin da ya kamata a kiyaye gaba wasu sun zamna ikolan ikolan ta tashi sun kuma sun dawo wurin waɗanda suke sun kawa yanzu magana ga da aka dai lokacin damuna ne wasu sun koma gidajen yan uwansu da su ma sun tai daji sannan babban matsala na wannan ambaliya ka mutanen filin to mun gode sosai da wannan karin bayani da ka yi muna kai ma biskai ga illoli to za mu komo wajen ka malam nuhu a shi kai da yake shugaba ne na zauren shawarar nan mai suna ccgsd ta bangaren illoli a tunaninka ko kuma kai na ka gani menene ko wani irin illoli ne wannan ambaliya ya kawo a cikin garin filin yi To, salamu alaikum. Illoli tabbat an samu illoli da yawa, kamar yadda ɗazu madan madama ta ce ta rayuwa ita ce ba a samu rayuwar dan adam amma biskar tattalin arziki an samu koma baya saboda duk wanda an ce gidan shi ya hwadi ka gani dole nan wasu kuɗi ne za a zo ba da a sake wani aiki asarar dukiya kenan sannan ga dabbobi wanda su an yi asarar dabbobi ya da lissafi kuma akwai wasu gonakin su ma ruwa sun ci su ambaliya ba cikin gari ita ka aiki ba har cikin gonaki ci ta kai to madala isu idan mun ka ci gaba da kai bisa wannan tambaya muna so mu ji a matsayin ka kai na ma'aikaci na sarushi na na aljanin daji a huskar komin kin filinge ko menene kake ganin illoli waɗanda wannan ambaliya ta kawo vraiment akwai illoli da yawa illolin yawa gare su parce in ka diba ta fannin tattalin arziki ga yadda ko shike bai kamata in dawo ga wanda abun da uwana suka hudi ba a yi su yi zancen bisa kan fannin tattalin arziki da gidaje da suka yi ta faduwa wannan ayi rishi mutane ba sani ba amma babban abu da ke ci muna tuwa ƙwarya duka bai kai da rashin lahiya na yara da ke shiga cikin ambaliyan nan da karatu na yara da ke kacewa a lokacin a rasa su lakwalle suke ko gida ne suke ko a gari sannan gushe-gushe na kai da kawa na 'yan kasuwa da sauransu ya karanta yake saboda hanyoyi sun zan sai wanta da wanta ko wata haga hanya hanya hanya baiwa a samu hanyoyin da ake bi sai ai ta kewaye an yi kaza kaza a cikin garin ma tunda hanya sai an zaɓa sannan za ka samu hanyar da za ka bi. Dandalin ci gaba to da lamun gode sosai da wannan karin bayani da kunka ba mu biske ga ire-iren illoli daban-daban waɗanda ambaliyar ruwa ya kawo a cikin filinge wanda kuma ana ganin su karara a bayyane a lokacin da ambaliya ta samu a cikin gari al'umma na kawo gudunmuwa iri-iri don taimakawa wajen yaƙi da ambaliyar madan maryama idan na kuma wajen ki har yanzu a matsayin ki na wakiliyar kungiyar mata wace irin gudunmuwa ce kun ka kawo game da al'amarin na ambaliya musamman ma idan muka ɗauka a bara da an ka samu ambaliya a cikin garin filinge to gudunmuwa dai mun kawo shi tunda abin da an kai shi da dare karhe biyu maza da mata babu wanda kwanta kowa ya hito ya kana shi wurin kokari an yi hidda yara cikin ruwa an yi taimaka hidda musu wani wani abincinsu wani an kayan su duk an taimaka an hidda sannan bayan haka nan kuma an yi gyaran gallabutin ma kahin ruwan masu kare sannan mu mata mun wani namu guzari mun kai kayan aiki mun ta an yi aiki tare gare mu mun taimaka an yi aiki mun kawo sallaka mun yi komi da komi da alhamdulillah wallahi mun gudun mu alhamdulillah sai dai Allah da shi kariya to masha Allah madam Maryama mun gode sosai isu idan na komo a ta bangaren ka a matsayin ka na wakilin matasa cikin wannan muhawarar ko wace irin gudunmuwa ce kun ka kawo a matsayin ku na matasa a lokacin da al'umma suka fuskanci wannan ambaliya a cikin garin Filinge to masha Allah gaskiya lokacin da wannan ambaliya ko da muka fara gane mu kan mu cewa galaban nan tana da ciwo tana da rashin laya mun gane cewa da lalle in ba mu kula ba matsaloli za su faruwa mun zazzamna ke fisibillahi tsakaninmu da matasan hada zai mun shawara mun yi kuma kokari da dama an yi ma wannan galaba aiki mun yi kuma gyaran gototi waɗanda ba ma sai na gaya muku ba ku shaida ne kun ga yadda matasa mazanmu da mata muka yi wannan aiki tsawon wata guda ma muka yi muna gyaran gototi. alhamdulillah dai matasa fisibila sun kana su gudunmawa an yi gyara da dama ta bangaren wannan gallaba kuma mun yi kwaso laka da motoci kuma da mutane matasa saura sun yi ta sa hannu da shirinsu sun yi sa kudade wasu sun yi ka abinci masu aiki suna aiki alhamdulillah dai matasa wannan bangare mutane sun kana su gudunmawa sosai tunda gototi ma wanda an kai gyara mutane sun ga unhwaninsu sun ga unhwaninsu tabbata gaskiya mun yi wannan kokari saboda mu kan kama mu ka canji saboda wannan ambaliyar mun gane cewa da wannan rishin hanyoyi ne matasa sun yi kokari alhamdulillah to madalla isu mun gode sosai zani ci gaba da ku malam nuhu a barshi biskai ga wannan tambaya a matsayin ku na zauren shawara na ccgsd wanda kun kafa zance kamar eh, biro-biro a cikin anguwin ne daban-daban hamma da inda ambaliyar ta shawa muna so mu ji kamar ku wani irin gudunmuwa ce kun ka kawo a lokacin da ambaliyar nan eh, ta zo a cikin garin filinge to madalla ka ce zauren shawara na cccd to ina son in dan koma ba in ta so mutane cewa da wannan zauren shawara na farko ya kumshi duk ƙungiyoyin da a tsaye cikin suna aiki kama tun da ƙungiyoyin matasa ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin harhula duk ƙungiyoyin da kasan cikin hilinga suna aiki tumuwa tare da su sannan bayan haka wannan zauren shawara ya raba ya kakkasa gari hilinge kama gungu 20 to wa'annan sai in ce kama zon kamar da baturi ke cewa zone 20 mun to wa'annan zone nukan nan kowane ya taka rawar gani cikin kare wannan ambaliya idan ta zo da kuma kahin ta zo din duka mun yi kokari na farko kaga akwai lokacin da wani yanki wata zon da suka ga abin ya suka tara Eh, hanya hanya ta daɗe mutane ba samun dama zuwa da komowa don ka suka zuba kuɗi suka kawo latirit suka zuba sun kai hanya don mutane da bisashe da abin su rika shigewa na ɗaya kenan sannan na biyu akwai ɓangare haro inda an kai aikin gallaban da kaji ana cewa matasa sun yi amma matasa sun yi aiki ƙarƙashin jagoranci wannan zauren zauren tare da shi ne an kai wannan aiki na gallaba an ka zo ana sa duwatsu ana sa mana manaye na ƙasa da sauransu sannan har yau na in ka koma bayan galla ban haru akwai wata lakwarin da aka ce ma ikwal kufai to har kuma mun yi kira da wannan ƙungiyar nan da ta CCSD wanda a cikin wannan yankin su ma sun taho sun an rika cika buhuna da ƙasa ana kawowa ana tarya don a rage ma ruwa ƙarfin su kahin su kawo da in sun to da gebe don su rage ƙarfi soke abin nan ba mu tsaya nan ba mun ci gaba da waye ma mutane kai menene ambaliyar mai haddasa ambaliyar abin da muka ci gaba da shi kenan da mutane kama zakwa ambaliyar da kuma bayan ambaliyar abin da ya kamata mutane su Masha Allah shugaba na SSGSD mun gode sosai da wannan karin bayani da ka bamu. Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Sis. To idan na komo wajen ka Malam Isu Abu a ma'aikaci na Sarushi na aljanin daji wanda ya zo a fuskar komen ta filinge muna so mu ji kamar a hukumance ko wace irin gudunmuwa ce ko ko wani irin taimako ne an ka yi cikin lokacin da ambaliya ta samu a cikin garin filinge. Lalle an kawo eh, gudunmuwa da yawa da aka yi ayyuka paske yanzu ma kaji matasa su yi magana su yi zancen eh, gina eh, kwadarko sun yi zancen gyaran dig don wannan ayyukan duk da suka yi zance da aka yi duka tare da sarushi na gwamnati meri da su duka tare muka tsara muka yi aikin nan tare da su bayan wannan meri kuma ta sake wani sabon turo tattahi ta nemo Eh, wani jirgi don karo don ya zo ya samu a tare da ina kara mata eh, tsawo don ta samu ta tare ruwan nan kasu ketara don ku wannan aka yi shi aka kare kuma bancin wannan ba hukuma ba ta gashi ba ko lokaci zuwa lokaci ana kewayawa ana wayar da mutane kai hanyoyin da ya kamata suka bi in ma irin wannan ya fuskance su don su kare kansu da mahallansu. a cikin muhawarar tamu dai za mu ci gaba inda yanzu tambayar mu muna so mu ji a madam maryama zan fara gare ku a matsayinku na wakiliyar mata menene kuke ganin shina ishi zama matakai waɗanda idan an ka ɗauke su ana iya a kare garin filinge da hwadawa cikin yanayi na ambaliya a gaba na farko dai abin da ya kamata a yi A sensibilizan mutane a waye mutane kanu ina ya kamata a yi gini ina bai kamata a yi gini ba ina ya kamata a tudda shara ina bai kamata a tudda shara ba tunda gine-ginen namu da sharan namu shine ya sadu ambaliyar saka muna gini ina mun ga dama hanyar ruwan duk mun gine su kuma dama hausa sun ce ruwa ba su sake hanyar su to wutar sai sun kuma bisa hanyar su kenan an ka waye mutane kanu idan sun sai ina za su gini ba su gini an sai ina za su bishara ina ba su bishara shara alaikum wa alaikum salam to isu zan komo wajen ka da cikin wannan tambaya dai muna so mu ji kamar a matsayin ka na matashi wani irin matakai ne kaga idan an ka ɗauke su to za a iya a ciwo kan wannan matsala ta ambaliyar ruwa a cikin garin filinge domin a kare garin da faɗawa cikin ambaliya a gaba to masha Allah na farko dai matakan da ya kamata a ɗauka shine in muka ɗauko kotan wannan gota gota wannan yanzu ya kamata mataki na farko a ƙara ta gaba a ƙara gota gaba saboda in ma an tare gota gotatin ta kare baya mutanen da a cikin gota ha sai wannan shi ma abin tambaya na saboda mu kan kanmu lokacin da aka yi wannan mun yi wannan nazari sai yana da shawar gotan nan inda ruwan nan ke zowa daga dabagat kahin su kada mutanen da suke ya kamata wannan gallaba ta zamanto ko akwai ta a ƙara wata gaba na biyu mun ka koma cikin garin shi da kanshi ya kamata hukuma ko mu da kanmu mu yi magana gototi saboda duk wasu matakan da za a iya ɗoka tanke babu hanyar ruwa ba wannan gaskiya akwai matsala sannan gototi da a kare galaba a ƙara mata wani ƙarfi gaba da na biyu na uku sai in ce hukuma ita ma kamata ta yi aikinta ta nuna hukuma ta saboda mu kan kanmu talaka muna da matsala wannan kira da zani da kanmu za mu yin shi to wannan hukuma ya kamata ta takaita in an ka ce hukuma ta ce wanga wuri ba a yin abu to in mutum ya yi shi hukuma ya kamata ta hukunta shi in muka ɗauka gotocin ma da kansu kuna ganin da na yi zancen a buɗe gotoci a yi sabi ko a buɗe wa gotocin da gare mun ma da ba su ishe mun ba ma an kile su kuma hukuma ta gani ta kyale wani ya gyara nashi ruwan sun zo bana za su yi mishi mashi da ba su hucewa su ta yi gaba kowa yana ɗauka shi isasshe na sannan ya kamata hukuma ta nuna ma mutumin ga cewa da doka ita doka ce kuma ɓanna an ce kowane zai gyara bakin wurin shi ko wani ya gyara wurin shi saboda a a ruwan samu su kai da gaba su huce kai gaban ka kakile sannan ka gani wannan mutane su ma akwai raina wayo gare su sun raina mutane kuma sun raina hukuma hukuma ya kamata ta ɗauki bin zaki bisa gare sannan ɓangaren mu na matasa ya kamata mu kan kanmu mu tashi tsaye saboda yau in muka ce muna son mu yi maganin ambaliyar ruwa ruwa kar su cuta muna dole na mu kan kanmu sai mun ɗauki mataki wani irin mataki ne za mu ɗauka sai mun tashi tsaye ma mun kama ma ƙasa saboda ƙasa in kana cikin gari garinka ne gari ya ma komi ciki kake aka aihe ka aka aihe ma wanda an maharinka cinan gari komi ya maka cinan gari kai yana jiran kai ma kai mishi to kamar ta kamar wani irin gudunmuwa ce za ka kawo ta wannan bangare kamar da kace wani irin mataki ne kamar saboda mai saurare shi sanga yalla abu da za ku wa gobe eh to matakin da kowace gudunmuwa da muke dibin matasa mu kawo na gyara dai ne matasa mu riba mu gani wurin da adda matsala tunda akwai kungiyoyi na matasa sai nan muna kira da matasan suma a kama inda suka ganin ko muka ganin wurin da adda matsala sai nan mu yi kira tsakanin mu saboda mu gani wannan wuri wace wani irin gyara na kamata mu mishi Eh. mun gode sosai isu bisa kai ga wannan amsa da ka bamu malam ah, nuhu za mu zo wajen ka kai ga ah, abin da ya shahi wani irin matakai ne kake gani cewa idan an ɗauke su a matsayin ka na shugaban zauren shawara na ccgsd to za a ciyo kan matsalar ambaliya kuma a kare garin filin da hwada cikin yanayin ambaliya a gaba hmm, to salamu alaikum haka ne kamar dai yanda wanda sun ka gabace sun ka haɗi eh, tabbat ana son ah, ambaliya ba a iya abita gaba ɗaya ba abu ne mai sauki amma dai za mu ci gaba kamar suka ce za a ci gaba da waye mutane kanu abin da haddasa ambaliyan nan me yasa ake yin shi aika kaza a bar kaza nan sannan na biyu a yi hanyoyi magudanar ruwa ko ina ya kamata a yi magudanar ruwa in an kai magudanar ruwan nan ruwan nan za su gudu a samu wani wuri da za a keɓewa inda ruwan in sun kai gudu za su can su zuba in suka zuba nan kuma za a wani aiki da su ko da ai noman ran su zuwa gaba ko kuma abu ana dai amfani da su eh na uku inda duk an kai ayyuka sai da bibiya sai ana bibiya ayyukan nan ba an yi aiki ko daga nan kuma an kyale shi kenan bai haro ban wannan matsayin da aka ci an kai aiki da ko mine ne aka ci kamar irin tura ko dabba su ta san ba ta ka doka mu ba haka nan bane dole in ka aje doka sai ka rika kare dokan nan in kana son a aiki da ita abu na gaba shine kamar abu da aka ci ayyukan nan da aka ci su wani wanda eh, eh, ma'aikatan gandun daji gayi aka ce ma CSDRS kamar ai wasu Eh, banket ai wasu rabin wata wannan su ma suna hana ruwa gudu masu ka abin tare ruwa ne da sun ka taso din nan kahin su ka kasa wannan abubuwan su tare ruwa to dole sai an yi irin wannan ayyukan ne sannan hanyoyi da bai kamata a yi gini da Allah ri ko kuma hukuma a takaice ya kamata su ɗauki sanda wallahi sai an ɗauki sanda ko dai ana so ko kana son kanka dole kai ma sai ka so dan uwanka mana dole ka son kanka sai ka so dan uwanka to haka na ita ko doka dole sai sai ana yi ana kare ta amma dan ka azurka ka barta daga ranan kuma shikenan ba a yi abita dole sai an rika bibiye wannan abubuwan ne eh misali inda an ka abin ga wannan ba an yi aiki ba biske da ka'ida ba a tada shi ba wani ta ce ni ce eh haka ne ya kamata ito salamu alaikum Ah, mun gode sosai ah, da wannan kai ma gudunmuwa da ka bada bisa abin da ya shahi matakai waɗanda ya kamata a ɗauka domin kiyaye gari hwadawa cikin yanayin ambaliya to isu za ni kare gare ka biske ga wannan tambaya da ta shahi matakan da ya kamata a ɗauka domin a kare gari a gaba da hwadawa cikin yanayi na ah, ambaliya a hukumance ko wani irin matakai kun ka ɗauka ko kuke da niyyar ɗauka eh, biske ga wannan sha'ani to lalle matakai suna na akwai su ko kuma zan ce yawa gare su wanda ya kamata a ce an bi an kare gari ga ambaliya na ruwa gaske yanzu in ka ɗoka a ɗauko daga duci bisa duci hoko akwai aiki da ake na gandari na kashin hoko na a rage ruwa gudu akwai tattalin gyaran gebe da ake na rage ruwa gudu shi ma sannan ita galaban nan dole sai an tada ta a tada ta da sunanta na galaba ta hito wadda an kasanta tunda sannan kudurku cikin gari ya kamata manyan hanyoyi duka da na cikin gari ko wani a hidda mishi kodorkon shi hanyar ruwa wanda zai ja ruwa ya kai bayan wannan akwai tabuka na cikin gari wanda da ke ɗaukar ruwa duk sai an yi ginin su an tada su an hiddo su ruwan da suka ɗauka a dan nan su dawo ɗaukar su to ina ji da an samu an yi wannan an tada gina tsohin kwadokin ne da annan masu gini bisa hanyar ruwa su daina a tada su a bi ka'idodin ginoni insha Allah idan aka yi wannan ba zan ce a rabu da ambaliya ba amma za mu shi sauƙin mu cikin filin bisa ga ambaliyar ruwa in Allah yarda hmm. To mun gode sosai Malam Isu to yanzu daga karshe za mu je ga tambayar mu ta karshe a takaice madam malama Maryama muna so mu ji kamar wani kira ne gare ki biske ga al'umma biske ga wannan sha'ani da ya shahi ambaliya a cikin garin Filinge a gurguje. Assalamu alaikum to kira da gare dai kowa ya san mazamnin shi kowa musan matsayin shi in an aza doka a yi respectar doka. abun da an ka ce a yi a yi yaran matasa suna wahanta kan suna aiki sannan kuma mutane na gudun son kai suna ɗauke abin da an ka aikata suna kan suna gyaran kansu ce nan bai yi ba kuma gototin an gyara su kuma musa an gyara su musa miya kamata mu zuba cikin gototin ruwa ko shara to galla eh, bannan kuma an gyara ta ita ma mutane kasu gari sore tunda muna gani ana zuwa ana kwashi ta ana zuwa ana aiki da ita kenan dai a takaice abin zan hoti ce na to mun gode sosai isu idan na koma wajen ka a takaice wani irin kira gare ka zuwa ga al'umma to alhamdulillah kiran da nake ma al'umma al'umma ka ta gaji da irin kokarin da take yi ta kara sannan mutane su san cewa dan kanmu dai na muka nan muna yin abubuwan duka to karshe kuma zan yi biskan harka zan kira da hukuma mutane su san cewa da hukuma ta ɗauki murinta na hukuma da Allah muna son gwamnati ya ɗauki matsayin shi na sandar shi ta hukuma ta in an ka ce abin ga bai da kyawu ba kawai bai da kyawu na ba wuraren da aka san mutane sun yi ba bisa ka'ida ba akwai wasu mun san su an yi musu magana sun yi kunnin uwa shegu da kowa to muna son kira da zamu yi da wanga ade don allah su nuna cewa da aiki na suka zo su bugi sanda su mu muna shirye duka wurin da sun san da mutum ya yi abin da bai kamata ba in ma baya an kyale ka yanzu ya kamata a tada saboda mun ji kuma mun gani wuraren da sun zo kuma an yi abin an ga kamar ɓannata amma mutane sun gani ya zan alheri cinan kira da zan yi adiba duk cikin gari a kama daga wannan gota an kun ka ɗauke ta tun daga ina sai ina kowa ya san cikin halin da take ciki an hana mu wasu da kuma wasu sun yi shi na zai ba da damar cewa a'a ni sai na sake yi saboda an yi sote wajen ayyukan to wanga bako da gare mu hilinge ina jin bai san kowa ba doka ta zo daidai da zamu tun da mu irin su makso to mu san ga abun da ya kashi in yana so mu mutane su san cewa da lalle akwai iko a canza to muna san shi ta iko nan dan Allah ya buge mu da ita kawai ya buga kawai mu abin da muka fata ce nan ba mu san doka ba hilinge wannan kowa ya sani muna wasa da doka aikin muna mun sani ni ina takata kana takata kowa yana takata. yanzu muna son mu san doka ta zan akwai ta mhm. in an ce abin ga ba a yin shi kawai ka a yi shi kuma in ka yi shi ka san cewa da ka yi shi ce a tamni tsagana dan aya ta gani ta ji tsoro muna son adi kira da muka da shi kawai ya nuna mana cewa da shi ya zo hilin ya aiki ne kawai ya kashe inda ya kamata shi kashe ya raye inda ya kamata ya rayu mu muna shirye to mun gode sosai Allah ya sa kuma kiran ka ya samu karbuwa malam nuhu zamu ci gaba da kai biske ga kira wani iri kira ne gare ka biske ga wannan sha'ani musamman na ambaliya ga al'umma to kahin mu shiga cikin kiran da garan eh, baya akwai wani wuri da na dan manta wuri abubuwan da ya kamata a hana don hada cikin ambaliya musamman gini da aka yi daidai bakin tabukka ai a hukumance akwai daidai wurin da ya kamata mutum shi azigina in dai ka so daidai tabki to irin wannan rana ya kamata a wannan aiki da wannan wurin a bar gini inda bakin tabki na farko kenan sannan abin son haɗi kiran da gare mu mu sai sai gsd dama kiran mu ga hukuma mu kuna mu buɗe na suke ayyuka ne wanda mun ka shayi biske da Eh, don mu kare al'umma da harka ambaliya abubuwan da mun ka shayi ne ba yau ne na farko ba mun daɗe muna mun yi kuma muna ci da yi abin da so mu kiran na biyu da hukuma kunna mu buɗe suke da aka ji wani abu da ya kamata a faɗa mana ka yan bu sha a gaya mana shi dai muke mu kama mu hukuma ko fiske da wani aiki ne inda ya shahi an aiki duk da shahi dai garin hilingi mun shi dai muke kiran da girim kenan ga hukuma eh insha Allah to salama to malam isu a matsayinka na wakili na hukuma da ka zo da sunan communiquin filinge muna so mu ji kamar wani irin kira ne gare ka biske ga wannan maudu'i na mu ko mu ci ambaliyar ruwa ga al'umma a cikin garin filinge na gode eh, don ka ni kira na babba ne kuma ga al'umma duka menene girman shi don mutane ina so su san da yanayi ya canza sauyin canjin yanayi shi ya mana kuma sabon canjin yanayi me ne nike nihi da wannan a da muna da wani tunani can da kullum sai dai mu ce za mu tara hannu a bamu kullum mu tara hannu a bamu to mutane su gane wannan lokaci ya wuce dole sai mun tsaya mun dage da kanmu da kanmu mai kanmu aiki tura da lokacin da aka aihe mu da mu da su ba wani ilimi na son kai mu ba yadda suke da ilimin na haka muke da shi me su tsana sun kai suka dage suka aiki dan kansu dan garin su har suka zai da suke yau mu kuma mun tayi mu kwana sai dai mu ci to mu je mu kwanta sai dai mu ci to mu je mu kwanta mun tashi su sun tayi sun bar mu kenan tanke ba mun sake hankalin namu ba mun zan mu dan kanmu mu jajirce mu tsamu kanmu aiki ba ce na ka zancen sauyi na yanayi sauyin yanayi ya kumshi abubuwa da yawa yau itace ba mu da su kai ko bakin gidanka ka tashi ka dasa ice yau da gobe wataran ya zama wani abu wani abu ne ka gani cikin karcen ku wanda kai kana iya kai bai kai sai ka kire makocin kowa ne ba tashi ka yi shi don al'umma kowa da kowa yayi kenan mu daure mu tsaya mu jajirce dan kanmu da kanmu kan wani ya zo ya zai kama muna in mun tsaya mun zan dan kanmu dan kanmu wallahi bai kai sai mun jire wani ba mu za mu gyara da cikin karamcin rashin karhinmu eh, za mu iya mu kare kanmu da kanmu insha ni dai kira na kenan da jama'a Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya kare mu na a gaba da wannan ambaliya insha Allah na to mun gode sosai mun gode sosai ina ganin nan ne za mu dasa aya cikin wannan muhawara ta ta yau da mun ka yi biske ga sha'anin ambaliyar ruwan damana a cikin garin filinge musamman biskan gudunmuwar da al'umma ke kawowa wajen kare gari abin rikewa dai a cikin wannan muhawarar shine ambaliya a cikin garin filinge ta faru ne sakamakon wasu ɗabi'u na lalacewar gadar ko mu ce gallaba ta kare gari tare da sauyin yanayi da ya sa ruwa na zuba fiye da yadda suke zuba a da kana ambaliya ta zo da illoli da dama musamman na kwaduwar gidaje da asarar dukiyoyi al'umma ta taimaka kuma sosai a kowane bangare domin kiyayewa da hwadawa cikin wani yanayin ambaliya a gaba sai mu isar da mu ta alheri ga malaman da suka taya mu a cikin wannan tahiya musamman ma malama maryama wadda ta zo a matsayin wakiliyar kungiyar mata da malam isuhu umaru wanda ya zo a matsayin shi na matashi da kuma malam nuhu abarshi wanda ya zo a matsayin shi na shugaban zauren shawarar nan mai suna ccgsd da kuma isuhu abu na wakilin sarushin aljanin daji wanda ya zo a fuskar komin kin filinge muna isar da godiyar mu ta alheri sosai da sosai ni amadu asuman da na shirya na jara gamar shirin nake ce muku sai kuma wani lokaci in allah ya yarda. dandalin cigaban kasa. Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da isidiyo Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Suisse.